Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International tare da naku, Nasiru Sani. A ranar Asabar da ta gabata, ƙungiyar ECOWAS ta janye takunkuman karya tattalin arziki da ta ƙaƙaba wa ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. hukumin gidan rediyon faransa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar naija memba a murnar matasan afirka reshen jihar naija muna murna da farin ciki bisa ga ainihin wannan takunkumi da aka je wa ainihin wannan kasashe makotanmu na najeriya to amma wani hanzari ba gudu ba a hakikanin gaskiya ya kamata ainihin su ecowas su kula su gane da cewa waɗannan tsarin da wannan tsarin da ake bi na turawan yammacin duniya ba shi ne mafita gare mu a ƙasashenmu na afirka ba domin tun da aka fara wannan mulki demokuraɗiyya babu wani ci gaba a tare da ainihin kasashen mu na afirka sai a ce ana baka eh, ka faɗi albarkacin bakinka to ka duba kowane lokaci za mu rika faɗan albarkacin bakinmu akan matsalolin da suke kasancewa a kasashen mu na Afirka amma ba wani abu da ya kasance wanda aka samu sa'ida ko mu ce mun samu sauƙin rayuwa game da al'amuran da ke kasancewa to ya kamata su gane cewa wannan mulki demokuraɗiyya ba shi ba ne ba akwai tsarin mulki da ainihin aka sani tun asali wanda mu kasashen afirka muke amfani da shi kuma ya samu muka samu ci gaba Radio Faransa ne albarka suna na Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja alhamdulillahi wannan mataki da kungiyar ecowas ta dauka fatanmu allah ya sa wannan mataki ya kawo daidaito tsakanin kasashen da aka kakaba ma wannan takunkumi da ita wannan kungiya har idan ita wannan kungiya ba za ta tsaya ta saita al'amuranta ba ta daina yi wa kasashe katsalandan ta kuma rika yin abin da ya dace to ban yi tsammanin cewar su annan kungiya da suka fita ba za su iya dawowa ba tare da sun kafa musu wasu yarjejeniyoyi ba wanda suke ganin in ba hakan suka yi ba ko sun dawo za a iya koma gidan jiya fatanmu ubangiji allah ya kawo daidaito a wa'annan kasashe namu na afirka sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya radio france radio france international mai albarka mai magana comrade ahmad afansi bajoga daga jihar gombe najeriya hakika dangane da wannan maudu'i ne kan ɗage takunkumi da kuma bayanawa wato shugabannin sojojin cewar su yi kokari su dawo da kasar kan turbar demokradiyya to wannan abu ya yi daidai kuma mu mun san cewa dole haka sai ta faru saboda takunkumi da aka sanya wa kasashen gabaki ɗayansu ba kan shugabanni da kuma sojojin yake karewa ba kan al'ummar ƙasan da suke ciki su suke ɗanɗana kuɗa su to janyewar bai zo mana da mamaki ba su kuma muna musu fatan alkhairi da fatan za su yi kokari su mai da kasar kan turbar demokradiyya kuma kafin nan su yi kokari su aiwatar da abin da yasa suka yi juyin mulki wannan kawai shine shawarar mu Allah ya zauna mana da kasashen mu lafiya kwamar da Ahmad Afansi Bajoga Gombe Najeriya ku tashi lafiya gidan radio mai albarka mai magana Ibrahim Gani Gaji daga Maiduguri Najeriya taron da ECOWAS suka yi na Najeriya akan wayannan kasashe guda hudu wanda aka yi juyin mulki na sojoji gaskiya wannan taron nasu kulle ya biya kudin sabulu saboda taron dama mun yi tsammani wannan abin zai faru kuma gashi alhamdulillah sun janye wayannan takunkumen da suka sa wayannan kasashen wayannan takunkumen da aka sa kasashen nan da suka janye to ya kamata kasashen nan su ma su soka saboda kada su ma su taurin kai su kawo lokacin zabe-zaben nan aka sa lokaci kalilan idan aka yi zaɓe a ƙasashen nan to kaga yan akwai ma za su ji daɗin abun kuma sannan akwai yan majalisar najeriya da suka jajirce sai an janye wannan abun to idan sojojin nan suka ce gashi lokacin da za mu yi zaɓe suka sa lokaci kalilan to ba su watsa wannan sanatocin ƙasa ido ba sun da haka muna fatan za sa wani lokaci kalilan mai magana ibrahim wani gaji kada sha'afa ana tare da sashen hausa na gidan rediyo faransa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Rafi na Faransa mai magana Lasanta yayar daga filin gi a Jamforiyar Nijar. Marhaba. muna murna muna jin daɗi game da shayewa wannan takunkumi da an kai ma ƙasashen gana mu hudu shi dai sulhu ya yi komi daɗi ko da wasu suna cewa yan ma'i ko wasu tana so katta shayewa wannan takunkumi mu dai mun ji daɗi kuma mun yi murna eh, mun ji daɗi kuma mun yi murna saboda mu sun ɗan gaji kaɗan game da takunkumin nan da aka samu su to su kuma kungiyar ɗauko su ma ita kankanta za mu cewa ba don allah ta shaye shi ba ita ma war suka yi tsammanin nijar ta fada cikin mawuyacin hali suka gaba ta fada ba sai suka gama kasashen su suka fada cikin mawuyacin hali shi yasa suka yi gogawa hidda shi to godiya dai muka yi saboda shiri ya yi batawa. da gaskiya mun ji daɗin wannan koma da aka yi wannan da aka yi saboda amma ni bakin matsala tana nan ga shugabannin na wannan kasashen saboda suna da yan kan zage wa'anda ba su ba su shawarar kwarai ba mutanen kwarai na ba masu miya su miya gun sharori wa'anda ka halaka talaka su sun sa abin da sun ka ajiyar kansu amma talaka oho in ma in yayi bai ci bai kwan bai ci ba su da oho kowa sabon da rika maka ne to mu dai a rayuwar naman talakawa mu dai muna murna da an kai haka kuma ga haka kuma Allah sa a ci gaba kuma da wannan tsarin kuma a shiga tattauna a yi sulhu na kwarai mu wace shawarwari na mutane wancan da ba na kwarai ba ma amfani da su wancan ba ta faɗin wasu eh, rajin wasu kan yana da shi da a cire takunkumi daga a cire duk oho gare su to mu wannan dimi na shi na ka abu ne amma mu dai ba da mu talaka Allah ya kare mu daga irin wannan dimi shi ba ma bukatar irin wannan dimi wannan dimi na na banza na mu talaka na Nijar mu dai wannan sarwa da an kai mun ji daɗi ne kuma murna gare da aka yi haka kuma Allah ya sa shi gaba ne da mun kai murna su ma su yi murna haka kuma Allah ya masu tausayin talaka na masu tausayin talaka na in ku ba su tashin tara, kamun kuma Allah shi raba mu da su Allah shi mana kariya Allah ya mana shagura mun gode sashen Hausa Radio France mai magana Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Mitreda daga nan shagu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga hakikanin gaskiya mun taya kasashen nan guda uku wanda aka kakaba takunkumai a baya kuma yanzu aka sanar da cewa an dage musu takunkumai ganin cewa wannan takunkumi da aka saka kusan mafi akasari daman abin da yana karewa ne akan talaka duba da ganin cewa su manyan a duk duk abin da suke so na more rayuwa suna da damar da za a iya kawo musu shi a duk inda suke so a faɗin duniya to zahirin gaskiya dama mun fi tausayawa talakawan ƙasar kuma yanzu Allah ya kawo ƙarshen abin? saboda haka muna musu fatan alkhairi muna addu'ar shauran abubuwa ma da suka rage ubangiji Allah ya sa a cin wa daidaito tsakanin wannan kungiya ta ECOWAS da kuma su wannan shauran shugabannin juyin mulki na ƙasashe guda uku domin a koma a ci gaba da harkoki kamar yadda aka saba a baya na gode radio faransa international ibrahim mai da ne daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyo faransa musamman injiniyan namu na yau ibrahim tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura naku nasiru sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam